أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم rahmatullahi wa وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tabarkin sa a zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance da kusa barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da biyu ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1446 ranar da ta daidai da daya ga watan biyu da 2025 Allah madaukakin sarki ya ba mu dama da ikon sake halartar wannan majalisi mai albarka da muke karatu cikin wannan littafi na tariqus salihin ila rabbil alamin wallafa shehu wahid bin abdus bali ta'ala wa ra'a a zaman da ta gabata mun yi karatu akan abin da ya shafi ah, rashin lafiya da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tanada na kafarar kurakurai ga wanda Allah madaukakin sarki ya masa jarabawa da rashin lafiya. A yau abin da za mu babin da za mu karanta halice babu fadli mana ada mariban. babi da zai magana akan falalar wanda ya ziyarci mara lafiya zuwa gaida mara lafiya shi kira da iyada wanda zuwa gaisuwa na zumunci shi kira da ziyara a larabci suna haka suke ake bambanta su in ziyarar da kaje na rashin lafiya ne sunansa ba ziyara ba sunansa iyada na rashin lafiya na wanda ba na rashin lafiya ba shi ya kira da ziyara wanda ya ziyarci mara lafiya wani irin falala da lada hakan ke da shi a musulunci an gane قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشبيت العاطف قال يا تبت في البخاري وصحيح مسلم rahimahumullah ta'ala daga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama suna Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abu Huraira yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama yaqul Abu Huraira Allah sarki ya kare da a gare shi yake da kunnensa ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa yana cewa haqqul muslimi ala muslimi khamsun yace akwai wasu abubuwa guda biyar waɗanda haƙƙi ne na kowane musulmi akan ɗan uwansa musulmi in aka ce haƙƙi ya zama wani abu ne wanda yana kanka kai in ka yi za ka samu lada in ba kai ba akwai yiwuwar wani lokaci a tsume ka sai ka biya da haƙƙi an gane sai wasu daga ciki kamar da za mu zo mu yi bayani tabbas wajibai ne amma kuma wajibci ne na kifa'i a musulunci wajibi kala biyu akwai wajib al'aini akwai kuma wajib al-kifai akwai abin da wajibi ne kuma wajibcin ta ainihi game da malamanmu na zaune suke fassara abin da suke nufi da wajibi ta ainihi shine wani ba zai ɗauke ma wani ba babu yadda za a yi ka samu ladan wannan aikin sai in kai kai ko babu yadda za a yi wannan hakkin ya sauka akan kan sai in kai kamar sallah misali a ba za a ce tun da tun musulmai ɗari ne a kefi sai ce sa'in da tara sun yi sallah sai a ce tun ɗaya bai ba ce to bai da laifi tun da ce sa'in da tara sun yi A gaya ba zai yi dole shi ma sai ya yi su ce sa'in da tara ba su ɗauke mishi dole shi ma sai ya yi kamar azumi kamar zakka ko da sauransu wannan abubuwa ne wanda wajibi ne kuma na ainihi wani bai ɗauke mu kowa dole sai ya yi akwai kuma abin da kira wajibi ne kifashi wanda wajibi ne amma in wasu suka yi in waɗanda suka yi sun wadata to ba babu laifi a kan sauran wanda ba su yi ba misali a ce gashi an yi rasuwa wani ya mutu a kyafi musulmi sai aka bar gawan aka fita harkar shi ba a bar shi komai ba har ya wulakanta to duk wani musulmi da yake yana da laifi kuma Allah madaukakin sarki sai ya kama shi akan wannan laifi amma sai aka samu kila mutanen masjid bilal suka je suka yi magawan nan abin da ya dace kuma adadin su ya kai adadin da za a ce eh, ya wadata in suka mun sallah misali to ko da musulman sauran jihar ba zo ba sauran yan kifi gaba ɗaya ba mele amma kuma ba za a bafa su ladan wannan aikin ba ladan yana ya takaitu akan wanda suka yi amma laifi ba su da shi dan ba su zo ba so da waɗanda suka yi sun wadatar an fahimta ku wannan wannan bambanci suke da shi wajibi wannan na kifayi in ba wanda ya to kowa ne laifi kuma kowa sai Allah ya kama shi amma in wasu suka yi waɗanda sun kai sun wadata su yi to sauran da ba su yi kuma ba su da laifi an fahimta ku to waɗannan abubuwa waɗanda suka haƙoƙar guda biyar da aka lissafa a wannan hadisin mafi su suna faɗa ne cikin wannan bangare na biyu na wajibi ne amma kuma kifayi yace haƙƙul muslimi alal muslimi khamsun bawwa guda biyar waɗanda haƙƙi ne na kowane musulmi akan ɗan uwansa musulmi abu na na farko sai ce raddu salam shine mayar da sallama mayar da sallama idan wanka yi maka sallama wajibi ne ka mayar masa bayan wannan hadisin da nassin alqur'ani wa idza khayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha suratul nur Allah ce idan aka muku gaisuwa da wata irin gaisuwa ta musulunci to fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to ku mayar da gaisuwan nan da abin da yafi kyau sama da abin da aka yi muku ko kuma ku mayar da kwatankwacin yadda aka yi muku a gane ku in mutum ya maka sallama ya ce assalamu alaikum to ana so abin da aka fi so in ka tashi amsawa ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah za ka yi ka mafi kyawun abin da shi ya maka bi ahsana min hadin in mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah abin da ya fi kyawu wajen amsa masa shi ne ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaga bi ahsana min hadin a gane to in ka yi ahsan ba to ka mayar daidai yadda aka ma shi ne options din biyu ne kawai ba na uku inda mutum zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam sai ka tsaya a gudu to baka bi umarnin Allah ba to da umarnin da Allah ya baka shine ko kai sama da shi ko kai daidai da shi to kun ba za ka kara mishi da wa barakatu wato dole ka kai wa rahmatullah kamar yadda lokacin da ya maka ya kai wa rahmatullah shine fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha two options kawai Allah ya bayar babu na uku ko kai sama da wannan ko kuma kai daidai yadda aka maka to kaga wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga dole ka tashi amsawa da amsa da wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an fahimta ku kuma kuma sallama yana da ladubba akwai ladubba na sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana daga cikin ladubban sallama daga cikin ladubban sallama shine wanda ke tafiya shi aka dora masa ya fara yi ma wanda ke zaune sallama yusallimul mashi ala alqa'id haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane suna zaune kila a kan hanya ne ko a wani majalisa ko kaza kai sai ka zo wucewa to kai aka dora maka hakkin ka fara yi musu sallama a wannan halin ba a la'akari da wane ne babba ko wane ne karami abin da ake la'akari da shi shine wane ne yake wucewa wane ne yake zaune an fahimta ku haka yake wali sallimur rajib alal mashi wanda ke kan abun hawa shi yake da haƙƙin ya fara yi ma wanda ke tafiya a ƙas sallama an gane ku kuma wa yusallimul qalil ala al kathir in muna tafiya ni ni kaɗai na zo ku ku biyu ka kuka zo to ni ni kaɗan, ni da nake da haƙƙin ku fara yi muku ku ku biyu sallama an fahimta ku ne fi cancanta da in fara yi muku sallama to kuma sai zama ni kadai ne kai kadai to a wannan halin li sallimu sagiru ala al-kabir wanda shine mai karancin shekaru shi zai fara yin mai yawan shekaru sallama ma'ana karami zai fara yi ma babba an fahimta ku wannan ladabi ne na sallama sannan in na yi sallama misali na muku sallama kun kai mutum biyar shida bakwai takwas goma ashirin da na yi sallama sai mutum ɗaya sai amsa ya wadatar ya wadatar ba ce kowa sai ya amsa kamar yadda in mun kai mu goma ashirin kuka mutum ɗaya a cikin mai muku sallama ya wadatar ya ɗauke ma sauran so da wajibi ne kifayi an ga fahimta ku? wajibi ne kifayi daga ana yawan samun irin wannan matsalar sai mu ce da ne sallama ma wani kaɗai ya amsa ito eh ai kila suna da suna da ilimin cewa mutum ɗaya ya amsa ya wadatar ne Za ka ba dora musu cewa sai kowa ya amsa ba mutum ɗaya in ya amsa shi kenan sai a wuce gurin an fahimta ko wannan ka'ida ce ladabi ne mai mahimmanci game da abin da ya shafi ya shafi sallama Allah madaukakin sarki ya samu gaci na farko yace Raddu salam mayar da sallama na biyu yace wa iyadatul marid da kuma ziyartar mara lafiya ziyartar mara lafiya shi ma haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi ɗan uwanka musulmi bai da lafiya yana da haƙƙin ka je ka ziyarce shi ka ka gaishe shi a ziyartar mara lafiya yana da laduba shi ma babban malamin musulci sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa al-fiqhul muyassar fi dawil kitab was sunna Ta kawo latubba na ziyartar mara lafiya daga cikin latubba na ziyartar mara lafiya a musulunci shine ba a so kullum ka dabi ba a so ya sa amala da bin musulunci a son kaje ka gaishe da mara lafiya yau to ka dan daga kafa kwana daya biyu haka Ka ka ka koma matukar ba kai bane kake jinyar mara lafiya an gane ku sannan in ka je gai da mara lafiya ba a so ka zauna ka dade abin da ake bukata in ka gaishe shi kai irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya je gai da mara lafiya wanda za mu zo mu karanta a cikin hadisi yana dafa mara lafiya in namiji ne ko ko muharramin kai ma mace ce amma muharrama ka ce kila mahaifiyarka ce ko kanwarka ce ko yarka ce ko babanka ne ko na bai kama da haka wacce babu aure tsakanin misali ne ake nufi da muharram to ka dafa cikin mara lafiyar. sai kai masa addu'a daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi wace Allahumma rabbun nas mutibul ba's ishfi anta shafi la shifaa illa shifa'u shifa'un la yughadiru saqman Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wannan addu'a an gane ku ko kuma yi addu'an أسأل الله arshi bakwai. In العظيم أن يشفيك سو بقوي إن يوانا أدوى شيء نزي تيكو سلام عليكم sai ta Za zaka kuskure ne wani kuma yana ganin gwanin ta ne zai ce ai jiya sun safi halla a na na asibitin ta baka baka kyauta ka kwala ai ka buga ai baka kyauta in ka je kai gaisuwa kai addu'a ko ka tafi yasa ba ana ba a so mara lafiya a cika shi da hira in ma mara shi yasa wanda ke jinyar mara lafiya ana so ko da shi rinka tunawa mara lafiyar ƙara kusanci zuwa ga Allah madaukaki da ya fi kowa an fi sa mini tsammanin sama da kowa na cewa ya kama hanya an gane ku zaka ladabi ne na yadda mara lafiya ba a so ku ci ji kullum ko ba son kaje ka zauna in kai gaisuwa ko ka ka bar shi da mai jinya ka bar shi da wanda yake jinya wannan ladabi ne na ziyartar mara lafiya yace wa iyadatu al-marid sanan wattiba'ul janaiz da kuma raka gawa raka gawa al-janaiz jam'i ne na janaza ana kiran gawa da janaza a larabci kuma ana kiran abin da ake yi ma gawa tun daga lokacin da mutum ya rasu har zuwa binne shi da janaza an gane ku in mutum ya rasu aka tabbatar da ya rasu abu na farko da ake yi a ai kokarin rufe masa idan so da mafi yawa mutum yana rasuwa ne idan sa yana buɗe za a ga bakin ya haura sama annabi sallallahu alaihi yake bil ran yake yi da ke haurawa da ran sama har ya kai lokacin da idon gaba ɗaya zai ganin zai zai koma ya shiga ciki can to shi tunanin shi inda yake bin nan zai ci gaba da kallon kallon ran abin da ya fi dacewa na farko da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi magawa ne sai a ruka idanu wani lokaci za ga idanun sun yi karfin da sun gagara kuwa sai a kama yatsun mutum manyan yatsun sa na kafa manyan guda biyu sai a ja sai a rufe idan zai wasu za ga ana wannan kuskure sai ga har kun zo gawa wai sai a ce a idan yayi karfi ne a'a ba iya ba wani lokaci a kama manyan yatsunsa guda biyu na kafa aka ja sai aka rufe zai idan zai insha Allah to abu na farko da ya kamata a yi ma mutum kenan in ya in ya rasu kuma gyara masa kwanciya sannan kuma a rufe shi ba bar kowa rinka zuwa yana kallon gawa ba kuskure yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci gawa ya siffanta gawa da tsare shi kuma kun san tsare shi rufe wake. ko ba ka bari fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi yi, yuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhi Allah sai kira gawa da shi. Walmar Masu ce hikimar da ke ciki shi ne nan maka cewa gawa rufe wake ba a bari ko kowa ya rufe daga wannan kuskure ina cikin manyan kuskure da muke to kowa zai zo a ta bude a ta bude wannan kuskure ta tafsirin malamai karkashin wannan aya ta cikin suratu al-ma'ida za ga bayan da malamai su za kuskure ne a rufe aka ta a rufe shi in ba wanda ya zama wajibi ko wanda za su masa wanka ko na mai kama da wani to abin da ake bukata bayan nan kuma sai a yi magawa wanka a yi magawa wanka wanda kowane musulmi wajibi ne akan sai iya iya wankan gawa ba matsala ba ce da shi da sai an kira liman don musulunci abin da ya shi shine wanda ya fi kowa kusa da mamaci shi ya fi cancanta da yawan mamacin wanka an fahimta ku wanda ya fi kowa kusa da mamaci shi ya fi cancanta da yawan mamacin wanka ya fi cancanta so shi ya fi cancanta da duk abin da ya gani zai iya so da ya san in ya tona mishi asiri ya tona ma kan shi ne asiri misali in ɗa ne zai wa bai wanka sai ga wani abu wanda bai dace ba zai zai ba da labari a yama kan shi ne yi. ko ba haka wani an gane ku so da mutum zai maga wanka ba wani ba wani rufan asiri kuma ba duk da cewa shari'a bai da da masa tsareci dole a rufe masa tsarecin sa ko sarki za a masa sai ka sa hannu amma ko ba kana kallon tsarecin sa wannan haram ne a cikin kuskure da wasu masu wanka za su yi wani ka shiga ce ga an bude tsarecin ga wannan kuskure ya sa a shari'a duk da yana mace yana da haƙƙin a rufe masa tsiraicin ya da haƙƙin a rufe masa tsiraici masa wanka a sanya masa linkafani in so samu ne a sa fari shi ya fi dacewa amma sa wani kalan da ba fari ba sa a Allah a gane ku amma wanda ya fi dacewa shi ne fari a samu farin farin tufafi kuma za a samu farin abin da ya fi dacewa shi ne a samu fari ya layi layi irin likafarin da ake amfani da shi da ɗan kwantuwa ɗin. shine asalin likafanin da annabi sallallahu alaihi wasallam suke amfani shi ba yanzu ba dan China da ake amfani da shi ba yanzu an gane wancan yafi samu a rufe shi da shi na rufe shi duka wannan janaza duk wannan shine ittiba'ul janaiz duk wannan shine haƙƙin gawar da ke kan ɗan uwansa musulmi to kaga tun daga farko ai kai ka san ba mutane ke ne gaba ɗaya za su je su rufe ma gawan ba kowa ne zai sa hannu ya maza kaga duk daga farko kai ka wannan farko wajibi ne amma kifayi ko haka wani wasu ne dole za a wakilta su yi amma inda babu wanda ya kuma to kowa yana da kowa yana da laifi a je ai ma gawon wanka a sa masa likafari a yi masa sallah yana da mahimmanci mu rinka kiyaye waɗanda za su rinka wucewa gaba wajen yi ma gawo wakin musalla sallah sura nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi magana akan darajar da gawa ke samu dai in an masa sallah ya alakanta darajar da cewa a samu waɗanda suke sallan ba sa shirka haka manzo Allah sallallahu alaihi wa yace a samu mafi karanci mutum arba'in waɗanda ba sa shirka su tsaya su yi magawa sallah bayan ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki zai ba su ci ceton wannan gawan daga wuta zuwa aljanna kaga manzo Allah ya lalata cewa ba sa bi shirka kaga wato very careful shi sa dole dole ya zama daga cikin wasiyar da zaka rubuta ka bar wasiyar wa zai maka sallah in ka kuma ka sanar ma waɗanda ka san za su iya tsayuwa wajen a ga an tabbatar da wato da wasu wasu babu abin da ya dame su sun yadda su je lahira su haɗu da azaban Allah saboda sun canja wasiyar فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه duk wanda aka bar wasiya ya canza ya sa'a ma Allah kuma Allah sai ya hukunta shi Allah sai ya hukunta shi saka wato zai rike ku wane ne zai yi mana sallah bayan to kaga in gaba gama gari ma an ce sai wanda ba sa shirka to ina ga liman in ya zama limamin ne ko mushriki ba kaga akwai matsala ke rayu akwai matsala dole mu kiyaye wannan ai masa sallah ai baka shi abin da ya fi dacewa in za a raka gawa zuwa kabari abin da ya fi dacewa in ana tafiya ne da gawan a ƙasa babu laifi mutane su tsaya wasu a gaba wasu a baya wasu a gefe dama wasu a gefen abu amma in akan abun hawa ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam koya mana to shine gawan shine a gaba duk saura kuma suna bin sa a baya wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an raka shi an tafi da shi makabarta sannan a makabarta akwai kuskure babba laifi ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ido sosai akai amma musulmai dewa yawa ba su damu da shi ke tafiya tsakanin kaburbura da takalmi tafiya tsakanin kaburbura da takalmi za ga wasu hadda almajirai sun ɗauka kamar karamin abu ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ga wani san da ya ɓata rai idon shi ya ja ya ce mishi za ka iya hawa gadon matanka da wannan takalmi haka wanzu Allah ya faɗa mishi ya ce za ka iya hawa gadon matanka da wannan takalmi wannan bawan Allah ya ce yadda annabi sallallahu alaihi sallam idon shi ya ja ya ce sai da ya regretin abin ne kuma aka ba mu damu ba ba mu damu ba wani ma har kan wani kabari zai hawa abin shi ya ce mishi kabari ne kuma da takalmin shi a dole shi ba zai ba zai ta kasa wani sai ce maka ai to makabartan ne da kaya to me yana ka gyara me yana ka gyara me yana ka gyara wannan kuskure ne babba ya zama wajibi mu gyara sannan mu din mu rinka sa gawawaki a cikin kabari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sa gawa kabari babban matsalar shine yawancin an yi rasuwa sai a bar irin ko oho ko mutane su ɗauki gawa su sa da sauransu wannan kuskure wannan kuskure yadda muka za ga yawanci aka saba yi isa yawanci za ga in an je janaza mafi yawan lokuta in dai gawan na san ina da ina da iko a kai wannan muke zuwa janaza su danna in dai ina gurin kuma na da iko akan wannan gawan to ba wannan kuskuren da ni yawanci za ga in an zo sai ga a ɗauki gawa sai a yi a gefen kabari haka can sai a sauke a sa a wannan uwan duk sai a cire sai ku sai a dauka sai a sa wannan kuma kuskure ne ya sa amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in an zo da gawa an yi kabari haka in ya zo an sa gawan ga inda kafan gawan zai kasance to ta nan ake shigowa da kuma ana shigowa tare cikin kabari ake kuma in za a sa a tabbatar kafan gawar shi ya fara taba kasan kabarin kafin jiki shi amma mu sai ga ko sai dai haka ko sai a sa irin amma ya zama ma al'ada kuma janaza ba al'ada ba ce ibada ce a goya amma mai da shi al'ada mai da shi al'ada ko lokacin ko satin da ya wuce ko sati biyu da ya wuce mun je wani janaza za zan sa gawon karamin yaro ne zan sa sai wani daga cikin masu gadin makabartar sai ki cewa ustaz ba haka yake na cewa ni na yadda manzon Allah yake ai ba yadda ake ni yadda manzon Allah yake ai shine zai sai shi to dole mu gyara in an yi rasuwa ka tsaya tsayin daka a yi magawanka abin da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanada. in ba haka ba wallahi ka ka ka zalunci wannan gawan ka zalunce shi dole mu kiyaye wannan in an gama binne gawa kuma a yi masa addu'a yawa ba ma yin addu'a an gama binne gawa ba ma addu'a so yawan an gama nasiha ko suna dogaro da ɗan addu'an da mai nasiha ya ƙara sa a ƙarshen nasiha kawai sai mutum ya juya wannan kuskure ne ka tsaya kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ke, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al ke ku nima ma dan uwanku gafara ku roƙi masa tabbatuwa so da yanzu za a tambaye shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka mu rinka tsayawa mu yi addu'a sosai kai addu'a sosai kafin ka bar kai ma zaka sun an binne ka maka addu'a ko ba haka bane ko babu wanda yake sai ka yi sai da larabci duk wani yaran da zaka yi addu'a da shi waye halici yaran ba Allah bane halici yaran kai addu'a sosai da wannan kuskuren an gama za ga an liman na gama da siya ko sai ga mutane sun sun watse abin su wannan kuskure ne a tsaya a yi addu'a sosai duka yana cikin haƙƙin wannan gawan akan ƴan uwansa musulmi Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyawa duk yana cikin ittiba'ul janayi ba na ittiba'ul janayi ba ko an sa gawa ko a mota ne a bishi shi ba a duk wani yana cikin ittiba'ul janayi Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa abu na hudu yace wa ijabatu da'wa da kuma amsa gayyata haƙƙi ne na mutum musulmi a kanka in ya gayyace ka taro taron da ba saban Allah ba wajibi ne ka an gane duk taron da aka gayyace ka ba saban Allah ba wajibi ne ka amsa in ko baka samu daman zuwa ba wajibi ne ka roki wanda ya gayyace ka ya yafe maka saboda yana da haƙƙi a kanka na ya gayyace ka amsa shi yasa irin wannan taron da za a gayyace ka mutum ya maka gayyata na musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ta mana koda kana azumin nafila aka baka abinci ka karya azumin ka ci abinci an halatta maka ka karya azumi da nuna maka muhimmancin amsa gayyata an gane amma ba a yadda ka amsa gayyatan da sabon Allah ba ne kai ko da gayyatar biyayya ga Allah in ka je ka tarar da sakon Allah a gurin ba daga shiga ba Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi an gayyace shi walima yana zuwa wajen walima ya ga an rataye hutu a cikin bangoji ya kuma me yasa yace akwai sabon Allah gurin ba mala'iku rahama a gurin saka bazan zan shiga haka hane ku haka yana ruwa kai ko da taron na ba na sabo amma kuma a gurin ga abin da sabon Allah ne ku ba ya daga ka amsa to balle a ce an gayyace ka walima ka zo ka saka an sa kiɗa kuma sai mutum ya zauna ya ce ai to lalura ne ba wani lalura kai ma sunan ka bai sabon Allah har a gaba gudu in ba za a kashe kiɗan ba ka tashi ka tafi a in inda har suna son zaman ka to su kashe su cire kiɗan Allah ya ji kan malam Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi sarauta za a ba abokin shi sarkin katagun ya ce yana so ya halarci wajen wannan na tsaro ya ce ya yadda zai halarta amma da sharaɗin ba za a buga zangawa ko tambari ba za a buga ba kuma sai an buga ba zai zo ba haka sai da aka yadda ko tambarin ba za a buga ba haka aka yi naɗin sarauta ba tambari ya ce wallahi an buga ba zai zo ba kuma ko yana gurin zai tashi ba kuma sun san zai yi wannan shine ka'ida ba za ka faranta ma wani rai ka sa'a ba Allah ba la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq an gane ko kuma kiɗa ta kowane fanni haramun yana cikin manyan kaba'irai na zunubai kamar ga mu damu ba sai a ce walima walima da kiɗa a sharholiya ne sharholiya ne wallahi wallahi sharholiya ne dole a gyara wa ijabatu da'wa sai na jere ce wa tashbitul afis da kuma gaida wanda ya atishawa in mutum ya atishawa yace alhamdulillah wajibi ne akan wanda ya ji wannan ko maluma suka ce wajibi ne aini wani bai ɗauke mun ko duk wanda ya ji ya ce alhamdulillah wajibi ne akan sai kai shi kai so kuma shine ce mishi yarhamukallah shi kuma ya tashi amsawa ko ya ce Allah wa yuslihu balakum ko ya ce yaghfirullahu lana wa lakum duka ya halatta an gane ku amma babu wannan ƙarin za ka ji hausa suna yi wa iyana wa iyaku an gane ku kuma za ka ana kuskuren fada sai ka jance gafara Allah ba gafara Allah bane yaghfiru Allah an gane ku ba gafara Allah lana wa lakum yaghfiru Allah lana wa lakum ko kuma yahdikum Allah wa yuslihu balakum an gane ku. to kaga waɗannan haƙƙi guda biyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa na musulmi ne akan musulmi hallu shahid da ke da alaka da shi da babu shi ne iyadatul marid siyar da mara lafiya ashe ka ziyarci mara lafiya hakki ne akan wannan na wannan mara lafiyan akan ka kaga da an ce hakki ne in baka yi ba ka kana da kana da kuma dama da ikon yin amma baka yi ba to kana da laifi Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala saboda lokaci za mu takaita a wannan hadisin Allah madaukakin sarki haɗa mu zama ta gaba sai mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce na'am na'am a tsakanin kaburbura ne aka hana yawo eh, an hana yawo ne tsakanin kaburbura da takalmi sake shigowa duk inda babu kabari babu ne amma abin da Naisu Lasan ya faɗa ya furta shi da tafiya tsakanin kaburbura an gane Allah ta'ala na'am wa alaikum na'am na'am ban sani ba amma abin da na sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma ya umarni ya ba da umarni da ayi sahabbansa suna yi har sa'ad bin abi waqqas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi san sa'ad wa ko wanda ya san sahabban annabi ya san yana cikin mutane goma da annabi ya lissafa su cewa asharatul wanda da annabi ya ba su certificate na aljanna tun daga duniya shi abinda ma yake cewa shi da abin da za ga malaman mu na na zaure suna yawan emphasizing akan wannan shi abinda ma yake yake zai fahimta ya kwatanta yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dadewa za yi addu'a yace har yana kai ga dadewan yana kai ga a yanka a feda rakumi a yanka rakumi a fede a raba naman gaba da awa nawa kenan ko rago ne a ce a yanka a fede a raba naman balle rakumi an gane ku yawwa amma ba san me madogaran su ko ban taba sanin me madogaran su amma abin da na sani shine ga abin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam alaikum salam annabi sallallahu alaihi wasallama in ya da ya umarni kamar da hadisai suka nuna da yake istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ce ku nima ma ɗan ku gafara ku roƙa masa tabbatuwa saboda yanzu za a tambaye shi sahabin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yayi addu'a sa kowanne sa kowa ma yana shi kadai haka annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku yau amma abinda maluma suke faɗa ne, a haɗu a yi ba zai zama laifi ba matukan an bi sharaɗin yin addu'a. Dama wani lokaci haɗuwa a yi kuma sai ga yawanci masu addu'a suna ma kansu ne addu'a. lokacin da an ce alima wa mamacin da ya gafara kai sai kace astaghfirullah kace astaghfirullah wa kani ma magafara kama kanka ne ai kama kanka ne ai shi mamacin aka ce abin da abin a kowaye kawai da shine annabin da annabi sallallahu alaihi cewa yi eh, an ce gaida mara lafiya wajibi dole sai dan uwanka na jini ko ba dan uwanka na jini a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslim ala al-muslim amsan ya bido yawwa ai babu wanda ke yin aikin lada kuma ladan a ba wani in ba ɗa ne ga uban ba to a ce ka karanta kaza ladan a ba mu mace maganar banza ne to da ba zai je bai wa an laysa lil insani illa ma sa'a haka Allah ya ba an ga hani wannan kuskure ne to ka kai mu mace addu'a ke babu laifi ka ce ka karanta fatiha lokacin karanta fatiha ka ce ya Allah ina tawassuli da fatiha in nayi don Allah ne Allah ka wa mamaci kaza ba ladan ya je wajen to da ladan ba zai je wajen mamacin ba tunda ba mai birka bane ba mai jirka ba ce an fahimta ku Allahu a'lam kai ne na karshe na'am ai hakuri kuskuren baki ne nace maganar banza ne wai hakuri na subul da bakari subul da bakari ko ya kuce addu'a da ake a ce addu'an bakwai arba'in yanzu ma har shekara na yi kuskure ne ba musulunci ba kuma kai ma da aka yi maka mutuwa in ka san me ake nufi da addu'an bakwai ba za ka bari a matsan ba me ake kira shi fidda'u ka san ma'anar fidda'u waya yanzu ne za a yi addu'an a cece shi daga azaba wani faɗa maka ɗan uwanka tun da ya mutu yana cikin azaba sai yau za a cece dan ta littafin da suka faɗi ma'anar fiddawa ai karatu ne ake yi wanda suna nan sun bada lokaci sun rubuta abin da shirme ne wannan kan shirme da na faɗa ba kuskuren tsoron ba saboda shirme ne an gane ku saboda ba addini ba ne ba addini ba ne kwata-kwata an fahimta ku amma akwai mu muka ja mu muka ja a baya da can har yanzu ma akwai irin su akwai malaman da sun dedike tun lokacin su tuko saman karantar da al'umma kawai amma kuma suna karantar da al'umma kuma suna da hanji ai yi. Kafin ni suna bukatar su ci abinci suna da iyali suna da yaya mu kuma dai muka ba ma taimaka musu sai ka nemo IGR kawai duk IGR ne an gane ko internal generator revenue IGR ne kawai an gane ba duk babu ba musulunci ba ne amma da muna taimaka musu tunda mun yadda su tarbiyyantar da mu yawancin mu da muka yi makarantar allo ai malaman da suka koya mana allo zaka ba su aikin komai zaman su kenan tun safe wanda zai karatu ya tashi wanda ya karatu ya tashi mu kuma daga gidajen ba a auna abinci a auna kaza a kai ma malam ayi kaza to kuma yana buƙatar ya ci shi ma yana son ƴaƴan su je makarantar da ƴaƴan ku suke zuwa ga za ya samu kuɗin ko za ka ji ne kin tunan an zuwa zuwa uku za a biya an zo na arba'in za a biya an zo na shekara za a biya wani lokaci a ranar uku sai a ce a haɗa uku da bakwai da arba'in a yanayi to kaga inda addini ne a za a jawo shi a gane ku. to haka ba addini ba wallahu a'lam Allah shi ne da mu baki da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arid al-haqqa haqqan wa zukur ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعالي نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم